Wannan batu na magance tsadar kayayyaki da kalubalen tsaro da wasu sassan Najeriya ke fuskanta da kuma nanata muhimmancin haɗin kai tsakanin al'umma na daga cikin manyan muhimman batutuwa da mai martaba sarkin gaya a jihar Kano Alhaji Aliyu Ibrahim ya bai wa fifiko yayin tattaunawa ta musamman da manema labaru a fadarsa a wani bangare na murna cikarsa shekaru biyu a kan gadon salautar gaya. Alhaji Aliyu Ibrahim wadda aka nada a ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 2021 ya ce zaman lafiya da al'umma shine babbar nasarar sa ta farko a gadon sarauta. Alhamdulillah lalle mun ci nasara ba ma nasara ba nasarori babbar nasara ma ta farko shine zaman lafiya domin duk nasarar da aka samu ko da za a samu in babu zaman lafiya to ba za a same ta ba to mun samu zaman lafiya mun gode Allah. na biyu duk wanda ya san masarautar mu ta gaya a da yanzu je ya ganta to lalle ba sai an gaya masa ba. Sai dai Alhaji Aliyu Ibrahim ya ce haɗin kai daga al'umma da ma gwamnati shine ginshikin wannan nasara. Mun samu haɗin kai daga jama'a mun samu haɗin kai daga gwamnati shi ya sa ma ka ga irin wannan ci gaban da muka samu. Yanzu misali in Allah ya kai mu ran Juma'a za mu buɗe babban masallacin mu na gaya. Duk wanda ya san masallacin nan da ya zo ya gan shi yanzu to lalle zai san jama'a kan ya haɗu. Wannan gyara da aka yi wa masallaci jama'a ne duk suka haɗu. na gida da na waje su suka haɗu suka tara wannan kuɗi da aka gyara wannan masallaci to kaga wannan zai tabbatar maka da haɗin kan jama'a da goyon baya dangane da kalubale kuwa mai martaba sarkin na gaya ya ce duk kalubalen da ka samu Allah ya shiga lamarin ka warware shi to kaga wannan ai sai kai Allah godiya kalubale duk da muka samu bai fice wannan ba na jama'a sinan ka zaga ka taro su ta nan ka zaga ka taro su ta kamar mu kamar masu kiwon shanu ne shanu in suka tafi iri da sanda ɗaya sai ka control ɗin shanu dubu amma jama'a in sun kai dubu to kowa sai ka samu sandansa ɗaya saboda nature ta ɗan adam kowa da irin ra'ayinsa da kuma irin yadda zai fuskanci al'amura sai dai ya fayyace salo da tsarin da ya bullo da shi domin karɓar bayanai ko shawarwari daga al'ummar masarautarsa. Lalle muna karɓar shawarwari daga talakawa, muna da tsari na kuma kala-kala kwamatin ilimi kwamitin sulhu kwamitin gona wannan tsari ne da muka yi mai kyau wanda shine zai tsari na zamani domin ba zai a ce kowa ya zo ba sarki shawara ba yayin da sarkin na gaya ke murnar cikarsa shekaru biyu a kan karaga ya bayyana damuwa game da halin matsin rayuwa da al'umma ke ciki tare da kira ga mahukunta da mawadata a cikin al'umma su tallafa jama'a lalle suna buƙatar taimako saboda haka muna kira da jama'a masu hannu da shuni a rika taimakawa jama'a jama'a mu don Allah a ci gaba da taimakawa talakawa musamman a wannan hali da ake ciki baya ga haka sarkin naga ya hori al'umma su ci gaba da ba da goyon baya ga shugabanni a dukkanin matakai da kuma addu'ar ɗorewar zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria